هي محل نذر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم إلى ما ينظر إلى ما في قلوبكم وأعمالكم إن القلوب إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما أهوج الناس في هذه الأيام في مراجعة من مراجعة ما في قلوبهم ما في ضمائرهم فإن الإنسان لا يوزن بثقله ولا بأمواله ولا بجاهه إنما يوزن بما في قلبه إن القلب هو محرك الجسد كما أن محرك يحرك السيارة سيارة لها محركات تحركها وهي بحاجة إلى اعتنائها وإصلاحها وكذلك قلوب العباد بحاجة إلى تفقدها وإصلاحها فإن الإيمان محله القلب التقوى ها هنا يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات إن الإنسان لا يكون من المستقيم حتى يستقيم قلبه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه إن المتقين في جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم إنما يتقبل الله من المتقين لعلكم تتقون واتقوا يوما ترجعون به إلى الله واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى حتى تصلح القلوب على طاعة الله فتكون القلوب بيضاء نقية وذلك يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى كما أن القلوب من القلوب قلوب أسود مرباد تلكوز المجحية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قلوبا لا تعرف معروفا ولا تعرف منكرا وإنما تعرف ما أشربت إلى نفسها أو إلى قلبها فهكذا الإنسان إذا كان يتفكر ويتفقد أحوال نفسه يجد أين يكون الخلل وأين يكون العلاج كما أن للقلوب مرض وكذلك للقلوب شفاء المرض إما يكون بالكفر وإما أن يكون بالشك أو بالسير أو بما يضعف إيمان الإنسان من المعاصي والجرائم التي يقترفها الإنسان وكذلك صلاح القلوب يكون بالتقوى وبالإيمان وبكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نلاحظ أنفسنا متى نكون في زيادة في إيماننا ومتى نكون في نقص من إيماننا فالإيمان يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن والذكر الأذكار النبوية إنها بمنزلة عظيمة لمن اعتنى بها وحفظها وأداها في أوقاتها هناك من الأذكار ما حدد لها النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا معينة مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ من النوم والخروج من البيت والدخول إلى البيت وأذكار دخول المقبرة وغيرها من الأذكار أذكار السفر والعودة من السفر والدخول على آه، الزوجة وهكذا جميع الحالات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار المعينة نأتي بها في تلك الأماكن فإنها تكون سببا في إحياء قلوبنا وتجعل القلوب سكينة تجعل في القلوب السكينة كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إننا بحاجة إلى اطمئنان القلوب وذلك بكثرة تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى أن نجد السكينة وذلك يكون بكثرة زيارة المسجد دخول المسجد والمقض فيه بتلاوة القرآن أو الأذكار النبوية أو غيرها من الآداب المشروعة في المسجد فإنها تلين القلوب وتجعل القلب لينا نقيا وكذلك الاستماع إلى الذكر إلى الموعدة وإلى الإرشاد وإلى سير الأمة السلف من هذه الأمة كيف كانوا مع الله سبحانه وتعالى بهذا نستطيع أن نجعل قلوبنا صالحة نيرة فإن المؤمن يجد في قلبه موئدة يكون في قلبه واعظا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن له واعظ في قلبه كلما أردت أن تقترف معصية أو ترتكب جريمة تذكر في نفسك أن هذا محرم أن هذا لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تقدم على المعاصي لضعف إيمانك أما الذي في قلبه إيمان قوي إذا تذكر بذكر قلبه يرتجع يتوقف عن إتيان تلك المعاصي فتكون عزة له ونصرة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 وبغض ما أبغض الله ورسوله حب ما أحب الله ورسوله أن تحب ما يحبه الله إن الله سبحانه وتعالى يحب الصالحين يحب المتقين يحب التوابين يحب المتطهرين إنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أن تحب أهل الخير أهل الطاعة من العلماء ومن الأغنياء ومن غيرهم في جميع أصناف الناس هناك من يخافون الله سبحانه وتعالى يجتنبون المحرمات والمنكرات كلما جالستهم يذكروك يذكرونك الله سبحانه وتعالى إما بفعالهم وإما بأقوالهم فأنت تكون مع هؤلاء وكذلك المساجد من الأماكن التي يحبها الله يحبها الله سبحانه وتعالى المساجد أن تكون ممن يحب المساجد تكون في المسجد أوقات في غير أوقات الصلاة إذا وجدت فراغا تجلس في المسجد تذاكر نفسك أو تذاكر مع غيرك فهذا مما يجعل الإنسان يرتقي ويزيد في إيمانه ويهي قلبه وكذلك حب أهل الخير وزيارتهم زيارة العلماء زيارة الضعفاء والمرضى كل هذا مما يزله القلب ويزيد في إيمان المرء وكذلك مما يزل الإيمان أن يعتبر الإنسان في حال من سلف من الأمم كيف كان حال كيف كان حال حال سلف أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة أن نقرأ سيرهم ونعرف كيف كانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى وهم في أمس الحاجة مع فقرهم وقلة ما في أيديهم لكنهم أغنياء في الإيمان أقوياء في الطاعة في الاستقامة بهذا نتأسى بهم ويكون سببا لإهياء قلوبنا وأن نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جميع الأعمال والأحوال والأماكن كل ما يحبه الله أنت تحبه وكل ما يكرهه الله أنت تكرهه تحب الصالحين وتكره المجرمين تكون معهم إذا سمعت أن أخيك المسلم ولو في مجلس الأرض أو من مغربها إذا أصابه خير تفرح وإن أصابته مصيبة تعزيه تدعو له تحزن مما حل به هذا بسبب حبك له لأنك تحب ما أحبه الله وتحب من أحبه الله من عباده الصالحين بهذا نرتقي إلى درجة الإيمان الحق لكن إذا كنا نحب ما تهواه أنفسنا وإن كان رجالا فاسدين مفسدين مجرمين نحن نحبهم لأنهم يعني لأنهم فعلوا شيئا ما لا يستطيع بعضهم أن يفعله مثل أصحاب الألعاب سواء ألعاب كرة القدم أو المصارعة أو غيرها محبة أولئك يبعدك عن الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نحب من يحب الله ورسوله ونكره من يكره الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا نحب بعضنا بعضا وإذا أساء أحدنا إلى غيره فلنجعل له مخرجا فلنجعل له فصحة في قلوبنا إن المؤمن يعافي المؤمن يعافي قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مخرج من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أن تعفو عمن ظلمك وهذا من أعظم الأشياء التي لا يستطيع كثير منا أن يقدمها فلنحاول ولنربي أنفسنا على طاعة الله ولنربي أنفسنا على إصلاح قلوبنا ولنكف أنفسنا من الغضب ومن الشجار وغير ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى أسأل الله رب العزة أن يهديني ويهدي قلبي وقلوبكم إلى طاعته سبحانه وتعالى إن godiya ga Allah da salatu ga manzon rahmat sallallahu alaihi wa sallam wato zuciya gabace ce da take da wato matsayi babba a cikin dan adam domin zuciya ita ce take motsa mutum ko ya aikata alkhairi ko kuma ya kasa aikata alkhairi zuciya ita ce wurin da Allah madaukake ke gani a cikin dan adam annabi alaihi salatu wa salam ya faɗa hadisin sa ya ce Allah madaukaki bai duba zuwa wato surar halittanku ko kuma dukiyarku abinda Allah ke dubawa zukatanku ne da ayyukanku to zuciya shine injin mai motsa jikin ɗan adam wajen yin abin da ya kamata da barin abin da bai dace ba kamar yadda injin na mota duk girman mota an babu injin ba ta tafi ba kuma injin din mota nan tana bukatar abubuwa kafin ta tafi wurin da za a sa ruwa sai an sa wurin da za a sa mai sai an sa wurin da za a sa bakin mai sai an sa wurin da za a sa gris sai an sa wurin da za a sa adoli sai an sa kuma duk yadda yake so za a yi ba yadda muke so ba to zuciyar dan adam haka ita ba tana da abubuwan da sai in suna nan za su za ta yi aiki sai in suna nan zuciya za ta yi aiki wato imani da tsoron Allah da kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye a nan ne zuciya za ta yi ƙarfin da za ka motsa da mutum zuwa hanyar bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin Kur'ani wato duk wanda ya ji tsoron Allah zai masa mafita ko kuma duk wanda ya ji tsoron Allah zai masa saukin al'amari ko ya ce Allah yana tare da masu takawa ko ya ce yana karɓar aiki daga masu takawa ko kuma ya ce ku ji tsoron Allah don ya ba ku sani da ba ku sani ba duk wannan ku ji tsoron Allah tsoron Allah a ina ne zai zama a cikin ɗan adam yana zama ne a zuciyar ɗan adam annabi alayhi salatu wa ya ce at-taqwa ha huna yana cewa tsoron Allah a nan yake yana nuna zuciyarsa har ta uku to kenan dole sai mun gyara zakatanmu kafin mu zama wato mutanen kwarai amma idan muka yi sake aka sake wa zuciya to zuciya za ta kai mutum inda karshen zai yi nadama da ba za ta amfani shi ba abinda kuma babban abin da zai gyara zuciya shine tauhidi kamar yadda babban abin da zai bata zuciya shine shirka shirka da kafirci da ayyukan da aka haramta da bid'o'i suna nisantar da mutum daga Allah subhanahu ta'ala suna kusantar da shi ga azabar Allah da makiyan Allah hakan nan kuma bin Allah tauhidi da sallah da ibada da Allah ya shar'anta mana na nisantar da mutum daga sabon Allah na kusantar da mutum zuwa ga bin Allah subhanahu ta'ala magabata sun fi damuwa da samun istiqama tsayuwa akan tafarkin Allah wanda akwai bukatar mu ma mu dinga karanta tarihin su ya suka yi suka yi wannan ibada ya suka yi suka samu wannan matsayi da Allah ya kai su da zanen za mu ga cewa e mu ma idan muka kwaikwaye su bi idinillah za mu samu wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam har yana addu'a cewa ya Allah mai ya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ko wani lokacin zai rantsuwa ma zai rantsuwa da sunan Allah amma zai ce la wa muqallibal qulub a'a ina rantsuwa da mai jujjuya zukata kaga kenan Allah shike jujjuya zukatan mutane mutum ya riga addu'a Allah ya kare zuciyarsa daga karkata ya kare shi daga wato butulcewa ko kafirci ko abin da ya kamace haka yana daga abin da zai kara mana wato imani da kuma karfin zuciya ya tsaya akan abin da Allah yake so mutum ya zama yana da wato damuwa da azkar ambaton Allah a dukkan lokuta ambaton Allah da annabi ya tsaye dai mana azkar na safe na yamma na lokacin kwanciya sace daga bacci shiga gida fita gida azkar na tafiya ko dawa daga tafiya addu'a lokacin da aka samu abin farin ciki ko abin tashin hankali duk wayannan addu'o'i suna ƙara mutum wato tsayawa akan tafarkin Allah kuma suna tunatar da mutum musamman in ka san abin da kake faɗa cikin addu'a don duk addu'o'in da annabi ya karantar akwai tauhidi ciki akwai mai lamari ga Allah akwai cewa kai din nan bawa ne Allah ne mai abin da ya ga dama da akan ka ba kai ne zaka yi abin da ka ga dama akan ka ba to na addu'o'in za su ƙara mutum imani eh, ya zamanto yana wato karfi yana samun karfi na istiqama hakan nan son abin da Allah yake so da kin abin da Allah bai so da yawa mu muna son abu don son zuciyarmu ne za mu ki abu don in zukatanmu ne amma mu so abin da Allah yake so Allah yana son bayan su salihai yana son masu duba yana son masu komawa gare shi yana so yana so abubuwan da yake so da mutanen da yake so din nan mu ma mu so su son su din yana daga cikin abin da zai kara imani domin wasu mutane kana ganin su za su tunatar da kai Allah kana ganin su zaka samu himma da kuzari na ibada ko na zuwa wajen ibada kai wannan yana da kyau a zama ana tare da su ana wato kusantar su haka kuma masallatai masallaci wani lokaci ko ba lokacin sallah ba ka zauna kana ɗan tunani a ciki game da rayuwarka game da kai kanka shi yasa aka shar'anta itikaf mutum ya zauna a masallaci yana ibada yana azkar yana tunanin rayuwarsa tunanin alakarsa da Allah subhanahu wata'ala kuma wato da son wato bayan Allah waɗanda sun yi fice wajen wani abu na addini sawa'un malamai ne attajirai ne mutane haka ne ko kuma dai marasa lafiya ne wato ka nuna wasu da yawa mutane idan ce wani bai da lafiya ko wani yana cikin wani yanayi na kasawa sai ka ga ana gudunsa ana kyamatarsa to kai ka zama kana son irin wa'annan din domin taimakon Allah yana tare da irin masu raunin ku wanda mutane suke gudun nan Allah bai yi shi don a guje shi ba ya zama darasi ne gare ku ka zo kusa da shi in ana gudunsa sai ka zo kusa da shi in ana kinsa ka nuna musu soyayya to nan za samu kai kanka din zaka samu karuwa balle kuma suma. a dalilin wannan Allah zai daga saboda haka mu so abin da Allah yake so mu ki abin da yake Allah yake ki sawa na mutane ne eh, in za ka so mutum zuciyarka ba ka bace ta Allah ce shi yasa lamarin siyasa yana da ban tsoro saboda in za ka so ka so don Allah in za ka ki ka ki don Allah amma yau mutum zai so ne saboda son zuciyarsa zai mutu akan wani wannan kuma mafi nisan mutum ne daga Allah zai guji wani ya mace shi ya zage shi alhali shi ne ya fi kusa da Allah saboda haka son mu da ke mu ba namu bane na Allah ne wa an hibba mar'a la yuhibbu illa lillah annabi ya haka yake ka so mu ba don kuma sai don Allah ko min ku santan ku in bai son Allah da manzansa ba na ka bane ko min yi santan ku in yana son Allah da manzansa shine naka ka aje wannan shine lambar ta daya sannan ka kawo sauran abubuwan saboda haka mu iya kokarin mu gyara mu. mu dinga bincikan kawunan mu shi mu dinga mutanen kirki ne ko mutanen banza ne kowa ya san kai me alakar ka da Allah yau da za a ce yanzu za ka yadda ka mutu yanzu zai za ka ji ban yadda ba me yasa sai na tuba me yasa sai na abin da Allah ya ce in yi ban yi ba to me yasa ba za ka yi ba tunda yanzu baka mutu ba me yasa baka yi ba za ka yi ba tunda lokacin baka san yaushe zai zo ba a zuna na ga wani bidiyo da aka abin nan mai wuce masallaci ne lokacin sallah asubahi ya zo ya bude gate yana bude gate daya ya bude na biyun sai mutuwa ta fara sauka masa kawai ya zo ya tsaya ya koma can ya koma can zai je ɗabi ruwa ya sha ina anan ya faɗi nan ya mutu ta shi kenan ya kare a gida ya fita zai je masallaci ya sallah ya dawo iyali da ya'ya suna kiransa gawa za a mai da shi gida shi kenan ba rayuwa amma an ce mu gyara sai mu ce ai tukunna ai da lokaci lokacin da wa kuka yi da Allah ne kuka yi ba ku yi da Allah tunda Allah ce wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya san wani gari zai yi a ina zaka mutu wani lokaci zaka mutu lokacin da kake cikin hayyacin ka shine naka gariban shi lokacin da gyaran zuciyarka da son abin da Allah yake so da kin abin da Allah yake ki Allah ya gyara zukatanmu ya gafarta mana ya gafarta mu da mu zukatanmu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya mana dan ummu da basara lafiya muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ko inda suke cikin rayuwa muna roƙon Allah ya yi musu masoya a ko ina Allah ya nuna musu alkhairi Allah muna roƙon shi ya saukar da lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa duk wanda suke tada zaune tsaye Allah mai musu da kayan su اللهم نصرف العفو والعافية والمعافاة da'ima. في الدين والدنيا والآخرة اللهم اصلح أحوالنا وأحوال أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ولينغا ادعو الله يزا امنا شوا غبنينا غي الله يزا امنا شوا غبني ما كدا مو ده كلكاوا الله يزا امنا شوا غبني ما كدا مو ده حال ده امم تيجي تيجي دنا كوكاري كاري جين باين الله بشوا غبني ده كان سو بابا ko ɗanka ne zai zama shugaban ƙasa ko gwamna in ba mutumin kirki ba ne za mu yi addu'a Allah ya kawar da shi ko babanka ne zai zama shugaban ƙasa ko gwamna in ba na kirki ba ne muna addu'a Allah ya kawar da shi ko daga ƙarshen duniya zai zo in mai taimakon bayan Allah ne Allah ka kawo shi Allah ka dora shi ya Allah muna roƙon ka cika mana burin mu na wato gyare-gyare duk wanda yake kawo barna Allah ka kawar da shi kuma shugabanninmu da suke mana daidai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ba su kare yadda suka damu da bayan Allah wanda ba ruwan shi da bayan Allah domin ma ba ruwan mu da shi gurbabu alaka tsakanin mu da shi sai wannan alaka Allah muke roka ya gyara halayen samarin ya kare su daga ababen maye wayanda kuma suka ja hankalin su ya tafi muna roƙon Allah ya dawo da su ya ba su lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة Thank you.